Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau litinin goma ga watan yulin shekarar 2023 kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga aisha da kanan labarai to baba majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi cewa tashin hankalin da ƙasar sudan take fama da shi ya kusan komawa yakin basasa lamarin da ka iya shafar yankin baki ɗaya shugaban ƙasar amurka joe biden ya faɗa cewa ukraine ba za ta iya kasancewa mamban neto ba tukunna har sai an kawo ƙarshen yakinta da rasha sannan wasu hare-haren bama-bamai biyu da aka kai kudancin siriya wanda aka sanya a cikin mota sun yi sanadin kisan akalla mutum takwas ciki har da yara a jiya lahadi kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar filato ta kafa dokar hana yawo na sa'o'i 24 a karamar hukumar mango da aka samu sake barkewar rikici a guren muna magana stakeholders iyayen kasa malamin addini saboda ci gaba da mutane nasiha don ganin cewa an samu zaman lafiya. Haka zalika a shirin za a ji cewa an gudanar da wani taron lacca a Kano kan wayar da matasa game da hadarin da ke tattare da shan miyagun kwayoyi da kuma kallon fina-finan batsa. Sakon lacca na dai ina magana akan a mutane su san hadarin fina-finan batsa saboda akwai abin da yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum ne so da zaran mutum ya tsaya yana kallon wannan batsan gaba ɗaya za ta ɓata masa kwakwalwarsa ne ba zai iya tunani da kyau ba kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya na sarfila hashim gumel amma yanzu sai a gyara zama domin shan kashin farko na labaran duniya masauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya a jiya lahadi majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi cewa tashin hankalin da kasar sudan take fama da shi ya kusan komawa yakin basasa wanda ka iya shafar yankin baki daya bayan da wani hari ta sama akan wata unguwa ya yi sanadiyar kisan kimanin fararen hula akalla 24 ma'aikatar lafiyar kasar ta ba da rahoton mutuwar mutane 22 sannan gwamman fararen hula sun samu raunuka sakamakon harin da ta ce an kai kan birnin omdurman a ranar asabar a gundumar Dar es Salaam wanda a fassararsa a harshen larabci ke nufin mazaunin zaman lafiya. Bayan rikici da aka kwashe kusan watanni uku ana yi tsakanin manyan janar-janar ɗin Sudan masu adawa da juna. Wannan harin ta sama shine na baya-baya da ya janyo suka. Ya zuwa yanzu dai akalla mutane dubu uku ne suka mutu a sakamakon rikicin na Sudan. waɗanda suka tsallaka rijiya da baya sun ba da labarin cin zarafi ta hanyar fyaɗe kana waɗanda suka gani da ido sun yi bayani kan kisan kabilanci sannan an samu rahotannin satar kayayyakin mutane kuma majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin yiwuwar ana tafka laifukan keta haƙoƙin bil'adama a yankin darfur shugaban amurka joe biden ya isa london a jiya lahadi wanda ke, wanda, wanda ke daga cikin ziyarar aikin kwanaki biyar da zai kai kasashen turai inda zai fara da birtaniya daga nan kuma ya je lithuania don taron kolin neto da za a yi a birnin vilnius kafin a ƙarshe ya je finland domin ganawa da shugabannin yankin A London Biden zai gana da Firaministan Birtaniya Rishi Sunak da Sarki Charles domin tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi kasashen biyu da kuma batun samarwa kasashe masu tasowa kudade domin magance matsalolin sauyin yanayi wata ɗaya kenan da biden ya karbi bakoncin sunak a fadar white house a washington inda shi da sunak suka amince da wata yarjejeniya kana suka kuduri aniyar aiki tare a bangaren fasahar zamani makamashi mai tsafta da mahimman mu'addanan ƙasa a taron na neto shugabannin kasashen yamma za su tattauna a game da su na baya-baya na tallafawa ukraine a yakinta da wato a yakin da take yi da rasha da kuma batun buƙatar ƙasar sweden ta shiga babbar ƙungiyar kawancen sojan ta ƙasashen yamma mambobin nato 29 sun amince da wannan kuduri na sweden yayin da ƙasashen hungary da turkiya suka amincewa da shi sannan kuma za ta tattauna kan ƙoƙarin ukraine na shiga ƙungiyar kawancen sojin a wurin taron a gefe guda kuma shugaban amurka joe biden ya faɗa cewa Ukraine ba za ta iya kasancewa mamban NATO ba tukuna har sai an kawo ƙarshen yakinta da Rasha. A wata hira da yayi da CNN wanda aka watsa a jiya Lahadi, ya faɗa cewa idan Ukraine ta shiga ƙungiyar a lokacin yakin, to za mu saka kafar wando ɗaya da Rasha ya ce, hakan na nufin za a ja ƙungiyar NATO ta shiga cikin yakin. Shugaban na Amurka ya kuma ce kafin a bura Ukraine ta shiga ƙungiyar NATO. sai ta cika dukkan sharuɗan da ake bukata kama daga bin tsarin demokuraɗiyya zuwa batutuwa da yawa amma a halin yanzu ya bayyana goyon bayan amurka ga ukraine wajen samar mata makaman da take bukata wajen kare kanta biden zai kasance a turai cikin wannan mako domin ziyartar kasashe uku da suka hada da halartar taron NATO ya kuma shaida cewa gaba ɗaya ba a cimma matsaya wato gaba daya ba a cimma matsaya ba a neto kan ko za a amincewa ukraine ta shiga kungiyar a cikin yakin ko a'a ko kuma ya kuma jaddada cewa haɗin kan neto yana da matukar mahimmanci ana shan waɗannan labaran daga nan sashen hausa na muryar amurka ne a birnin washington dc an jima kaɗan aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniyar amma kafin nan hukumomi a jihar filato najeriya suna ɗaukar matakan maido da zaman lafiya a ƙaramin hukumar mangu inda aka samu sake barkewar tashin hankali tsakanin al'ummomin yankin da suke zaune lafiya da juna a baya ga dai zainab babaji da ƙarin bayani Gwamnatin jihar Filato ta sake ayyana dokar hana yawo na awoyi 24 a karamar hukumar Mangu biyo bayan sake barkewar rikici da ya sanadin rasa rayuka da kone-konen gidaje. Rikicin ya faro ne da hare-haren da 'yan bindiga ke kaiwa kan mutane a ƙauyuka wanda daga bisani ya rikide zuwa na kai hari da ramakon gayya tsakanin al'ummomin yankin da a baya ke zaman lafiya da juna. Shugaban riko na karamar hukumar Mangu, Honorable Marcus Artu, ya ce harin na baya-bayan nan ya yi sanadin salwantar rayuka, don haka aka sanya dokar hana fita da shiga garin na Mangu. An gode Allah saboda matakin da gwamnati ta ɗauka da jama'an tsaro an kamun situation ɗin down. Kin sani ya amsa kuma kofi da Allah da ikon Allah da situation is calm. to duk lokacin da aka samu rikici irin wannan akwai yan bata gari wanda suke so su ɗauki advantage ga irin wannan situation ɗin saboda su dinga kawo problem to duk da haka dai muna magana eh, stakeholders yayan kasa malamin addini saboda eh, a ci gaba da mutane nasiha in ganin cewa an samu zaman lafiya jami'an tsaro fa sun wadata wuraren nan kamar yadda kika sani shi babban soja na rundunar soja da ke garin jos ya ma relocating yana a garin mangu saboda tabbatar cewa ya gane makansa ya kuma taking charge. Dokar hana yawo na karamar hukumar mangu dai ita ce karo na biyu a ƙasa da wata guda. Jami'in kungiyar da ke wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa wato Mexico Mr. Godwin Okoko ya shawarci al'ummar yankin ne da su yi haƙuri da juna. A cikin sati da watanni da ya wuce Plateau bata same shi da sauki ba ta gefen damuwan nan a kwansu rikici rikici ta wannan gefen da kuma wasu eh, labarun attack da ake kai ma wasu ƙauyuka. Ta gefen kungiyar mu abin da muke shi ne muke zauna muna tattaunawa da manyan kabilu manyan addinu da kuma mutane a ƙauyuka domin domin gaskiya kan ba inda yake samu cin gaban gari da karuwan gari in ba zaman lafiya ba in dai kuma abin da zai sa shi bai da daɗin ji ba kyon gani kuma shine a dauki makami a fara fada da juna kai kamar na ta plato yanzu shekaru kusan 20 ana kan wannan irin wannan damuwar kun ga gaskiya ba daɗi ba ya kamata a ce yanzu haka duk kokari da gwamnati suka yi duk kokari da jama'a suka yi duk kokari da kungiyoyin zaman lafiya duk ya kamata a ce yanzu mutane dai sun samu skill sun samu capacity sai su zo na tare su duba mene damuwar me shi ma malam abdullahi gambo da ke aiki a kungiyar da ke sasanta tsakanin makiyaya da manoma mai suna Pastoral Resolve ya ce jama'a su lura cewa marasa son zaman lafiya da ke amfana da rikici su ne ke gwara kan mutane. So yanzu abun ya kai inda ya koma criminality ne yake jan abun nan amma jama'a sun kasa fahimtar wannan. ayyukan masu laifi. Ayyukan masu laifi su ne kawai suke duk lokacin da aka huta sai su taɓa wani wuri. To amma kuma akwai waɗanda suke moruwa da abun da waɗannan ɗin suke yi. Saboda haka ba su aka samu aka tare ba to kullum wayannan masu aikata laifin suna samun wurin da za su je su samu abin da za su yi bayanai na nuni da cewa akalla mutane fiye da ɗari biyu ne suka rasa ransu a hare-haren da 'yan bindiga suka kai kan al'ummar yankin a ƙauyuka da rigage fiye da hamsin a cikin wata guda zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria a gaida zainab babaji da wannan rahoton ana tare ne da sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan kuma za iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga aisha da ci gaban labaran duniya sojojin amurka sun ce sun kai sabbin har hare ta sama guda uku kan mayakan al-shabab inda suka kashe 'yan kungiyar goma a cikin dare har haren haɗin gwiwar na kare kai wanda aka kai domin tallafawa sojojin somaliya wanda suke fafatawa da 'yan kungiyar al-shabab a cewar rundunar tsaron amurka ta africom a cikin wata sanarwa africom ta ce an kai hare-haren ne bisa bukatar gwamnatin tarayyar kasar somaliya a wani yankin karkara kusa da garin afmadu da ke yankin lowa juba da ke da nisan akalla kilomita 500 wato mil 65 kenan a arewacin kismayo sanarwar ta kuma shaida cewa yayin da muka yi aiki tare da dakarun sojin somaliya bisa ga bayanan da rundunar tsaron amurka ta afirka ta tattara da farko harin ya kashe 'yan ta'addan alshabab goma kuma babu wani farar hulan da ya samu rauni a wannan harin africom ta ce za ta ci gaba da tattara bayanai a game da wannan harin kuma za ta sanar da abubuwan da ta gano nan gaba. a ƙarshe wasu bama-baman da aka sanya a cikin mota sun yi sanadin kisan akalla mutum takwas ciki har da yara uku a wasu hare-hare biyu da aka kai a lokuta daban-daban a kudancin siriya a jiya lahadi a cewar wani mai bibiyar al'amuran yaƙi ɗaya daga cikin hare-haren ya shafi wani shagon kanikanci a shawa wani ƙauye da ke kusa da kan iyakar turkiya wanda ke ƙarƙashin ikon masu goyon bayan mayakan ankara mazauna yankin suka wato mazauna yankin suka sanar da kamfanin dillancin labarai na afp yankunan da suke karkashin turkiya da kawayenta da ke siriya arewacin siriyar su ne wuraren da ake yawan kashe-kashe ta da bama-bamai da kuma yin aron gama tsakanin 'yan bindiga sannan kuma a hari na biyu wani abun fashewa da aka sanya a cikin wata mota ya yi sanadin kisan mayaka uku masu alaka da dakarun siriya da ke karkashin jagorancin kurdawa wato sdf a birnin manbij a cewar kungiyar ta observatory gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da murya Amurka a birnin Washington DC. madalla. A wani mataki na dakile ɗabi'ar shaye-shaye da kallace-kallacen hotuna da fina-finan batsa a kan kafofin intanet na zamani tsakanin yara da matasa. wasu kamfanoni da cibiyoyi masu zaman kansu a kano sun gudanar da taron lacca domin faɗakarwa tare da wayar da kan yara samari da 'yan mata game da hanyoyin kiyaye kai daga shiga cikin wannan munanan ɗabi'u mahmud ibrahim kwari na ɗauki da ƙarin bayani Why is pornography so addictive? is so accessible. Daya daga cikin masu gabatar da makala kenan a wurin taron yake magana akan illolin kallace-kallacen ababen batsa a kafofin sadarwa na zamani da kuma dalilan yawaitar su a wannan lokaci na fasaha sadarwa. Taron an shirya shi ne hususan domin yara ɗalibai da ke ƙanana da manyan makarantun sakandare da aka zaɓo daga ƙananan hukumi 44 na faɗin jihar Kano. Fatima Sa'adina ɗanta ta wadda ta jagoranci shiryawa da gudanar da taron ta yi ƙarin bayani akan abin da suke son cimmawa a ƙarshen wannan taro. Ya zamana kafin a kai ga maganar matsaloli na namba da kullum yake sama na maganar fyaɗe ɗinnan da shaye-shaye zan an maganta abin. Abin da yake cimma buri a kai shine sanatarwa waye da mutane akan wannan matsaloli da yadda yara za su kare kansu su gane cewa idan ga wani abin da abin da wane yake nufi da ni ko ga abin da wacce yake nufi da ni easily za su gane kuma hanyoyi ta yadda su tsare kansu daga wannan abin. injiniya muhammad yahaya gorki wanda ke cikin malamai da masana a fannoni daban-daban da suka gabatar da makala na cewa sakon lakca na dai ina magana akan a mutane su san hadarin fina-finan batsa saboda akwai mutane da yawa suna kallo amma sun rasa yadda za su yi su bar kallon sabida wato akwai abin da yake faruwa a cikin kwakwalwar mutum ne so da zaran mutum ya tsaya yana kallon wannan batsan gaba ɗaya za ta ɓata masa kwakwalwarsa ne ba zai iya tunani da kyau ba aiki ma da wasu abubuwa duk ba zai iya ba so ba wai lallai a kallon batsan kawai ba da masu kallon mata a social media da abubuwa gabaki ɗaya don kaga idan mutum yana shaye-shaye za ka gani a fiskansa amma wannan babu ba za ka ganta a fiskan mutum ba ba za ka san ko yana yi ba ko baya yi wani ma mahaifi ne wani ma a wajen aiki ne wani ma a'a shi musamman ne zai zo shi makaranta saboda ya taɓa ta yara akwai wanda suke da wannan abubuwa saboda su samu kuɗi don wasu ana biyan su kuɗi irin wannan ɗalibai maza da mata 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar kimanin dubu guda daga makarantun gwamnati da masu zaman kansu ne suka halarci taron. sunana aslam ya adam na fahimci yadda ake cin zarafin mata yadda ake shaye-shaye yadda matasan mu suke na fahimci yace zan kare kaina daga cikin shi ta yadda idan wani da kusa da ni ya fara zan ba shi shawara ya dina. mahmud salman na fahimci cewa hadarin da ke ciki akwai hukunce-hukunce da shari'a musulunci ta ce 'yan wanda bai aure ba ne ba za a mashi bulala ɗari in kai zina kenan in kuma kaya aure za a kashe in kai zina. Dr. Muhammad Awal Haruna na sashen koyar da aikin jarida a Jami'ar Bayar Kano ya bayyana tasirin irin wannan taro a tsarin ilimin isar da sako ga jama'a. Irin wannan hanyar takan ba da dama idan akwai wasu abubuwa da suka shige duhu. Idan wani ya maka bayani ta wani misali ya fi tsayawa a cikin zukatan mutane da kuma kayukansu. Ko da ka bar nan za ka tafi da wata fahimta. Cimma manufar rigakafi wadda masu salon magana ke cewa ya fi magani ita ce hikimar zaɓo yara masu ƙarancin shekaru kuma aka hallara su a zauren taron domin kubutar da su daga fadawa yanayin shaye-shaye da kallace-kallacen al'amuran batsa ta kowace fuska a cewar masu shirya gangamin lakcar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu ko ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum barkanmu da sake dawa wani sabon shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam a yau za mu ci gaba da duba batun ɓacewar yaron nan mai suna ilaja wanda aka sace a abuja tun shekarar 2019 ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku labarin bacewa wani yaro Ilaja, Wannan lamari ya faru ne tun shekarar dubu da sha tara. bayan da aka gano yaron da ma sauran yara da aka sace zuwa kudancin Najeriya. Iyayen wannan yaro sun sake fada cikin rikici kan yaron da sauran wasu mutane uku da su ma suka yi kirarin nasu ne. Mahaifiyar Ilaja, Esther Tanko ta ce abin da suke so shine ganin ɗansu ya koma hannunsu. Ina so duk san Najeriya wanda zai iya taimako ne don mu ba mu da kuɗi ba. Duk wanda ya taimake mu Allah zai taimake shi. Duk da kasan waje duk wanda yana jin kuka na ina so taimako ne garin kowa da kowa ya ji kuka na ya share min awayo yaro na ya zo guri na. Ya kike ji a ranki yaron kin nan baya nan baya hannun ki. Wallahi wani lokaci ma bana cin abinci wani lokaci nakan rike azumi in yi addu'a. in ce Allah ka taimake ni ba gurin da ban shiga ba a cikin addu'a na kan addu'a har yanzu na kan tafi ko ina na aka yi inviting dina son tafi in ba Allah yake min gargadi ba kin labanin ne wannan ba shin ya shi Elija ne kawai danki ko Allah ya sa kina da wasu yara ina da waɗansu yara shine kaman autana hmm, yasa kin fi son sama da sauran yaran da suke wajen ke yanzu wallahi dukkan su ina son su amma ban yashi kowa ba a kin san dan auta yadda yake shiga rai aiko wallahi yaron nan na ce ko zan mutu ne ko zan sha gari ne ni dai kawai a bani yaro nan abinda nike so kenan shi ma mahaifin ilaja ya tabbatarwa da wannan shiri cewa yaron da suka gani ɗansu ne sunana tanko ne batun magana nan kamar da matana ta riga ta fada magana haka muna ta yi buge-buge mu shiga nan mu shiga nan mu gan kaya mu a bamu abu a hana mu an ke a bamu ta ba musamman wani laifi ne muka yi masa mutanen nan ba ba gurin da ba mu shiga ba magana na kenan yaron nan an ce da kai kama kamar an tsaga kara eh kuma yaron nan kuma ko ina ne wanda mun shiga haka ne ko sun kawo yaron ne haka ne mutane dina a cikin sas haka suke ce a ah, yaro yayi kama da uba ne yaro yayi kama da uba ne kuma haka ne ne a faɗa mana idan su 'yan sandan me kake lura in ka je in suna magana suna bincike ne ko kuma kana ga akwai wani a cikinsu da bashi da gaskiya ne to eh ina gan kamar mutanen nan ba su da gaskiya ba don menene don mun sha muna ta tafiya wurin su su dinga su su dinga yi kamar mu ba mutane ba ne suna yi banza da mun kamar ba mu mutane ba ne ya kike gani a ce kuna da kuɗi irin ko kuna da miliyoyi da hannun ku da kana jin ku za ku iya karban yaron nan eh to in Allah ya bani arziki na samu kuɗin haka ai zan yan karba yaron za ya bani yaron abun da nake nufi kaddara a ce yanzu da a ce kai ba talaka bane kai mai kuɗi ne eh. kana gada wannan matsalan ta kai har yanzu ba karbi yaron nan ba a tattunin da na karba yaron din ko da ina da kuɗi ne da kake magana magana na zan yan amshi yaron na ya dawo gidana wato dai matsalar dai ta kuɗi ne kawai shine damuwan kenan a wurin su ina gani tun da yake sun gaya ma sun gaya ma afiye eh, ya gaya ma mata na cewa ba wai mai gidanka bai yin aiki ba ne haka yana gaya mace da musan dalili ko kuɗi suke bukata a wajen kasu sun kama mu yaro. wato yin an je ka sa hannu aljihu ka ko irin dan alherin nan kai. eh in mu tafi wajen dai mutan dai wani mu san su a wurin muna dan ba su dan wani abu gashi su dan sharuwa da shi. barista hamza nuhu ɗantani ne lauyan abba kyari wanda a makon da ya gabata ya fara ba mu labarin irin tashi faɗin da ya gani da idanunsa a ofishin abba kyari lokacin da yake bakin aiki da aka je aka yi test kuma ba nan ake gwada ba ina ganin a ko england ne ko america ne a dai kasar waje ake gwadawa sai da aka dan ba da lokaci aka tura sample din da aka dawo da shi Najeriya result din da ya fito sai ya nuna cewa matan nan da ta yi maka wannan magana da maka jawabi ta zo ta kama karan nan ba ita ba ce mai yaro sura ma dubban su bane masu yaran ɗaya ne wadda ta zo daga inugu ita ce mai yaron abinda shi result din ya nuna amma ita wannan matan ta riga da ta dage akan cewa ɗanta ne a haka 'yan sandan sun ki bawa matan inugu sai suka rike suka ce za su ci gaba da bincike a hakan matan da ta kama karan ta zo ta koma ta zo da duk zuwan da za ta yi wallahi sai abin kariya bata kuɗin mota ina gan daga dubu goma zuwa dubu ashirin sai ya bata ita ma na inugu za ta zo ita ma wa'inda za ta zo ɗaya ne a cikinsu mai ɗar hali wadda ita tana da relation da ina tunan former minister lokacin buhari ita ne take da wannan link da su su ma sun insistin cewa yaron su ne ita wannan matan da ta mawa complain ta zo wajen ka sai ta kara zuwa wajen nsas panel ka san wannan rikicin da aka yi na nsas na kasa an sitin din panel na bincike haka ta je wajen ta yi complain su kansu da aka ba su details abubuwan da yake tafiya because sun yi inviting din ipo din mai binciken da team leader mai binciken kesin ya musu bayani su kansu gamsu sai ka jajintawa abba kyari suka ce lalle wannan mutumin ba ba karamin kokari yi ba amma a haka suka ba matan hakuri da yake ita ka zo da kuka ta zo da bukata kasan duk mutumin da ya zo wajenka da bukata da kuka dole ka rarrashe shi sannan ta kara zuwa ta kai kara wajen wani sanato a duda wannan sanato a duda ina jin shi da ya ce to yanzu shi yana da wani hanya da za a je a yi dna test a south africa saboda haka za a ɗauki lauyoyin human right a ta human right ko yes kuma za a ɗauki ɗan sanda shi team leader da ita matan da kuma yaron there are about four to five of them za a tafi da su south africa za a je a dna test barista hamza korafin matan nan shine yana iya yiwa an samu wata matsala ko wata almundahana wajen wannan gudanar da bincike na dna din yana iya yiwa ba a gudanar da shi yadda ya dace ba wanda ya nuna da an yadda ya dace ba mamaki wannan dan ya zama na tun da ta kawo har hoto da sauran abubuwa waɗanda suke nuna shaidunsa na cewa danta ne ai ka san dna test ka tambayi kowaye is a straightforward um, uh, bincike a bincike duk abin da za a yi sample ne za a ɗauka su abubuwan su yawancin su is accurate ai eh dna ko dna ba guda ɗaya aka ba dna abin da nake so ka gane a cikin maganar dna guda biyu aka yi bacin waɗanda 'yan sanda suka yi shi fawo abba kyari ba da aka je aka yi test nan bai ma san waye likitan ba bai san a ina likitan yake ba ka ne masu bincike daga cikinsu su ne expert ne suka yi recommending in asibitin da za ta fi ita wannan mata ya za ta yi wani mataki kuke so ta dauka tun da yanzu akwai maganar shi sanata philip aduda wanda za a fita waje saboda a tabbatar da dna na gaskiya wanda babu ta ba a ciki yanzu ku ne wani shiri kuke kan wannan tana da options guda biyu na farko akwai sanaton da ta je ta yi wa magana idan zai iya karfafa yin bincike din ya daunin mutanen da ya alkawarin akan cewa zai kai su south africa su je cdn case in fine kaga zai tabbatar ana tabbatar da gaskiya ko kuma ta kara faɗa bincikenta har yanzu yaron yana orphanage home gidan marayu kuma wasu ngo ne suke ɗaukar nauyi yaron ba ba yaro ɗaya bane har yanzu akwai kusan yara guda uku wa'inda sauran ma har yanzu iyayensu ba su fito ba shi yaro guda ɗaya shi ne wanda iyayen shi kunna nake gaya maka iyayensa hudu suka fito to har yanzu suna gidan marayu kuma ana ɗaukan nauyinsu so in dai an samu kwakwaran shira insha Allahu duk wani mai da za a bashi da shi so ya dinga kawai shawara zan bata wannan ko bincike ya ta kara faɗaɗa bincike ta kara neman yaron ta ko kuma a nemi wanda zai dau nauyin wannan zuwan su zuwa south africa din a zai a kara dna testing amma abin da nake kara jaddada maka a nan shi dna test an yi guda biyu.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 To madalla a gaida sarfilu da jama'arsa. Da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice. To a takaicen a jiya Lahadi Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi cewa tashin hankalin da ƙasar Sudan take fama da shi ya kusan komawa yakin basasa wanda ka iya shafar yankin baki ɗaya bayan da wani hari ta sama akan wata unguwa ya sanadiyar kisan kimanin fararen hula akalla 24. ma'aikatar lafiyar kasar ta ba da rahoton mutuwar mutane 22 sannan gwamman fararen hula sun samu raunuka sakamakon harin da wato sakamakon harin da ta ce an kai kan birnin omdurman a ranar asabar shugaban amurka joe biden ya isa london a jiya lahadi wanda ke daga cikin ziyarar aikin kwanaki biyar da zai kai kasashen turai inda zai fara da birtaniya daga nan kuma ya je lithuania don wato don taron kolin nato da za a yi a birnin vilnius kafin a ƙarshe ya je finland don ganawa da shugabannin yankin a london biden zai gana da firaministan birtaniya rishi sunak da sarki charles domin tattauna batutuwa daban-daban da suka shafi kasashen biyu da kuma batun samarwa kasashe masu tasowa kudade don magance matsalolin sauyin yanayi. wata ɗaya kenan da biden ya karbi bakoncin sunak a fadar white house a washington inda shi da sunak suka amince da wata yarjejeniya kana suka kuduri aniyar aiki tare a bangaren fasahar zamani makamashi mai tsafta da mahimman ma'adanan ƙasa a gefe guda kuma shugaban amurka joe biden ya faɗa cewa ukraine ba za ta iya kasancewa mamban neto ba tukunna har sai an kawo ƙarshen yakinta da rasha a wata hira da yi da cnn wanda aka watsa a jiya lahadi ya faɗa cewa idan ukraine ta shiga kungiyar a lokacin yakin to za mu sa kafar wando ɗaya da rasha hakan na nufin za a ja kungiyar neto ta shiga cikin yakin tori masu sauraro da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin idan allah ya kai mu a shirinmu na wato da misalin karfe takwas kenan agogon najeriya niger kamaru da chadi wanda zai zo wato karfe bakwai agogon gmt da ghana za mu kawo muku wani sabon shiri a lokacin hantsi yanzu a madadin aisha ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawi da ya shirya ya bada umarni da mu na wannan safiyar mr jonah cummins baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku wassalam